hukumar hana fasakori ta najeriya ta bankaɗo wani sabon dabara da masu fasakorin tabar wiwi ke yi na shigowa da tabar wiwi cikin gida najeriya daga ƙasashe makwabta sakamakon wannan mataki da hukumar ta kwastan ta kama wani akwatin gawa da aka sanya wa sankin tabar wiwi har hamsin da biyar kwantrola muhammad uba garba shi ne kwantrolan kwastan mai kula da kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin da ake kira boda kuma ya ƙara haske game da wannan kamu mu amma mu akan aikin muke mu tabbatar cewa duk wani abin da aka hana shigo da shi ko a fita da shi mun tabbatar cewa ba mu bari irin wani to shi kamar wannan da aka ɓoye a shi ita wannan taba ta ganye a ƙarƙashin gawa ku dama su yan su kori ba hanyoyin da ba za su bi ba wanda baka taba zamani ba duk wani mai hankali zai mamaki ma a ce waya gawa mutumin da ya mutu ba a zuwa boye wani abu a kai domin ana so a nemi kuɗi abin da mamaki to irin wannan da aka zo suka duba cewa ya aka yi suka ce ba komai da aka duba suka ce ba su yadda ba aka duba a gani shine aka samu wannan kunshi har hamsin da biyar to gawa kanta ma suka ce sai an buɗe yadda suka tabbatar da lalle lalle ga ce ta mutum kafin na hali aka kama mutumin aka tsare shi kuma ka karɓi wannan kunshin tabarwoyi guda hamsin da biyar bayan ta bar wiwi da hukumar ta kwastan ta kama har ila yau ta kama wasu kayayyaki da aka hana shigowa da su najeriya da suka hada da shinkafa da motoci kamar da yadda ya yi karin haske shi ainihin wannan adadin kudin wannan shinkafar ainihin ya kai miliyan 88 shi adadin wannan shinkafar da aka kama wanda buhu 8,304 wanda daidai yake da kamar tirela goma sha hudu a cikin shinkafa akwai sauran kayayyaki da aka kama kamar jarkoki na man girki ciki akwai kuma siga wannan kama kama a mutum guda shida mun kama mutane guda shida a makon jiya ne dai hukumar ta kwasan ta ce tana duba yiwuwar sake ba da izinin shigowa da motoci ta kan iyakokin najeriya da kasashe makwabta kamar da kwantolan hukumar ta kwasan mai kula da kafofin sadarwa da kimiyya mr benjamin Aba ya bayyana da zara an cimma matsaya da hukumar kwasan ta kasar jamhuriyar benin za a sake ba da izinin shigowa da motoci ta kan tudu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai ne dai hukumar ta Constant ta haramta shigowa da motoci ta kan iyakokin Najeriya da kasashen makwabta lamarin da ta ce zai taimaka wajen ƙara kuɗaɗen shiga idan ana shigowa da motocin ta kan ruwa wannan labari dai ya masu ko dillalan sai da motoci daɗi kamar da ɗaya daga cikinsu ya shaida mani. Sunana Honorable Abdulmalik Malaki Bosu gaskiya ka kagan ah, a nawa dai fahimta ko kuma a tunanina ko kuma gana ra'ayina a wanga matakin gaskiya abu ne wanda na farko zan ce ina farin ciki ina ma Allah godiya da ya sa wannan tunanin ya zo ma wanda ya yi wannan tunanin cewa a maganan bude boda saboda sana'o'i na jama'a da suke yi wanda ya kunshi maganan boda saboda ya sake dawo da shi fuli. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.